الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da الله Allah ga shi mun sake haɗuwa da ku رمضان shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira sha biyu kenan ga watan hudun shekara dubu biyu da ashirin da biyu gidayar miladiya a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa ƙalewa a bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana katare da karantawa daidai da fahimta daidai da kuma yin aiki da daidai yau za mu fara karatun suratul bakarati insha Allah jiya mun fara karatunta muka yi bayani akan muƙaddimarta amma ba mu kammala mukaddimar nan ba don haka yau za mu kammala abin da ya rage na mukaddimar sannan har mu fara karanta wani abu daga cikinta alaran ma ta kwamu ji mana to kafin ka fara bayan bismillahir wannan sura da za mu karanta tana da waɗansu keɓantattun falaloli waɗanda waɗansu surorin ba ita ba ba sa da su kaɗan daga cikinsu shine hadisan da kuka ji mun karanta jiya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna wannan sura ita ce jagora ta, ta dukkan surorin alƙur'ani ita da maƙwabciyarta suratu Ali Imran a ranar ƙiyama su za su jagoranci dukkan alkur'ani zuwa gaban Allah maɗaukacin sarki suna neman ceton mai karanta su sannan wannan sura kamar da kuka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa yawan karanta wannan sura yana magance shaidanun cikin gida wannan yana da matukar muhimmanci mu kula da shi saboda tsaron gidajenmu da iyalanmu daga sharri na shaidanu hakika gidan da ake karanta suratul baqarati a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yadkhuluhu shaytan shaytan baya shiga cikin wannan gidan ba wai a karanta sau ɗaya ranar shiga sai a rufe ƙur'anin a ɗaure sai a ci gaba da sharholiya a'a a rika yawan karanta suratul baqara ko kai ko matanka ko ƴaƴanka ko almajirai a cikin gidan ko kuma a rinka sa na sauti ya rinka tashi ko dare ko rana wanda yana daga cikin abin da ke koran shaidanu idan ma suna nan ba za su samu sakat ba sai ya sa su watse su bar muku gida yana daga cikin falalolin wannan sura na kasa'is waɗanda waɗansu surorin ba sa da shi shine wannan surar ita ce surar da tafi kowace sura tsayi a cikin alkur'ani ita ce take da aya ɗari biyu da da shidda. sannan wannan sura ita take da ayar da tafi kowace tsayi a cikin alkur'ani ita ce ayatu idan ba ku manta ba mun karanta wannan aya mun yi tafsirin ta a nan masallacin don haka ba za mu kai can ba iya idan muka biya bashin abin da ya rage mana sai mu koma kuma daga inda muka tsaya in Allah ya so sannan idan ba ku manta ba ita ma da muka karanta ta mun yi kokarin ciro fa'ida guda hamsin a ciki kamar yadda muka yi wa suratul fatiha sannan wannan sura ita ce take ita ce aka saukar da ita a farko a madina bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikinta ne akwai aya ta ƙarshe a alƙur'ani gaba ɗaya wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون sana cikin wannan sura ne akwai ayar da tafi kowace aya girma da daraja a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi idan ba ku manta ba wannan aya ita ce farkon tafsirin mu a wannan masallacin kuma har yanzu ba na tsammani mun karanta wani wurin da nake ji ya kai wannan tafsiri na wannan wato aya zama bakan dabiya a cikin duk karatun da muka yi anan ku nemi ayatul kursi din nan sannan kuma wannan sura din wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana a cikin hadisi cewa a cikinta ne akwai ismullahil azam akwai ismullahil azam kamar yadda ya zo a cikin hadisi ita ce cikin ayar wato abin nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim sannan kuma ita ce muka je a hadisi cewa la tattafi uhal batala ita ce surar da ba ta iya wato sihiri baya iya gamo da ita duk inda sihiri yake duk inda take to sihiri baya shiga wurin da yardar Allah in dai kana karanta ta sihiri ba zai iya komai a jikinka ba gidan da ake karantawa sihiri ba zai iya tasiri a gidan ba sannan kuma dukkan wani aiki da aka hada shi da albarkar suratul baqara wannan aikin sihiri baya iya masa tasiri idan ba ku manta ba kowace sura idan za mu shiga mukan yi bayani akan wato a jumlace menene somarin sura me take kunshe da shi na daga sakonni saboda ba mu shauki kuma saboda ya muna da work plan in mun shiga mai da mai za mu taɓa to amma saboda yawan wannan sura ba za mu iya mu yi mata gaba ɗaya ba in mun ce za mu yi wannan to kwana nawa za a yi abin da yasa na ce muku haka shine ibn arabi Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa na ahkamul qur'an yace sami'tu ba'da ba'da ashiyahi yaqulu fiha alfu amr wa alfu nahi wa alfu hukum wa alfu khabar to sai za mu yi mu kawo wannan yace a cikin wannan sura akwai umarni guda dubu akwai hali guda dubu akwai hukunci guda dubu akwai labari guda dubu to na muku samarin guda dubu dubu hudu kwana nawa za mu yi ibn ashuru a cikin at-tahrir wa tanwir yake cewa la nastati'u ihsa'a muhtawayatiha bi husban yace ba za mu iya kirgo in ce daya biyu uku kamar da ake wata sura in ta kirgo, wa har in ce suran ta kunshi a yace ba ya fi karfin haka shi yasa a cikin tafsirul manar muhammad rashid Riba kawai sai ce bari mata ka'idoji ya surar tara kunshe da ka'idoji shi ma bai ta yi na fahimci cewa ba za a iya tattarowa a karanta ka'idojin ba to amma idan ka haɗa a dunkule surar kusan dukkan abin da ya shafi saƙon musulunci akwai a ciki saƙon musulunci na ɓangaren aƙida alaƙa tsakanin mutum da ubangiji allazina yu'minuna bil bilgai. wa ilahukum ilahun wahid Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul lillahi ma fi samawati wa ma fil wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah kaga daga farko har zuwa ƙarshen surar duk magana akan ubangiji da saƙon tauhidi yana ciki sannan kuma bayani akan shari'o'i da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi ibada shine aiki na gaba wanda ke tsakanin bawa da ubangijinsa wa yuqimuna as-sala wa yu'tuna az-zaka wa mimma razaqnahum yunfiqun alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-sala wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga wannan ibadat ne sannan a cikin ta zaka ji wa atimmul hajja wal umrata lillah kaga wannan ibadat ne kutiba alaikumus siyam kaga duk arkanul islam sun fito a ciki ga tauhidi ga sallah ga zakka ga azumi ga haji kaga ibada duk sun shiga ciki haka kuma abin da ya shafi akhlaq dabi'u dabi'u na kyauta dabi'u na karimci wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al ɗabi'u na tausayi da jin ƙai wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair dukkan abin da ya shafi akhlaq wannan sura ta kunshi ummahatin haka kuma ta kunshi ummahat na shari'o'i ahkam kenan wanda ake ce wato abin da yake da alaƙa da dokoki da hukunce-hukunce hukuncin wanda ya kisa kutiba alaikum alqisas hukuncin wasiya in taraka khairan alwasiya hukunce hukuncen aure wala tankihul mushrikati hatta yu'min haka wannan duka kai ka ce duka hukunce hukunce na musulunci duka tara a ciki shi yasa malamai suka ce suratul bakara samari ne na alƙur'ani wajen dukkan abin da ƙur'ani ya kunsa shi yasa ta zo a farko bayan fatiha fatiha kuma samarin suratul bakara ne ita kuma suratul bakara gaba ɗaya samarin ta yana tsakiyarta laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib billahi wal من آمن wal واليوم wal kitabi والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون sai ka ce dukkan samarin abin da ke cikin wannan sura wanda muka faɗa akwai a cikin nan maganar aƙida tsakaninka da ubangiji walakin nalbirra man amana billah rukunan imanin gaba ɗaya har zuwa ƙarshen su an faɗa wa atal mala ala hubbihi kaga ka kawo magana hukunce hukuncen zakka da cire dukiya wa aqama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu magana akan mu'amala kowane abu da ka sani yana kunshi a cikin wannan aya sai Allah ya ce duk waɗanda suka cika wannan ula'ika allazina sadaku wannan sune suka yi gaskiya akan imanin su wa ula'ika humul muttaqun kuma sune masu takawa almuttaqun kuma sune yan aljanna kaga kusan an gama har an je aljanna to abin da zamu iya tsintowa kaɗan shine tunda ba zai yi mu yi talhisin ta gaba ɗaya yadda muke wa wata sura ba sai dai mu faɗi kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen da za mu koya waɗanda muke bukata musamman daga cikin hukunce-hukunce na fikihu da kuma maudu'i maudu'i daban-daban na hukunce-hukunce waɗanda wannan sura ta ƙunsa muhammad rashid riza ya fi dayo guda ashirin na farko bayani akan ya ɗauko tun daga abin da ya shafi wato rayuwar musulmi da rayuwar imani yadda musulmi ya kamata ya rayu da yadda zai kula da harkar bauta da Allah ya ɗora masa wannan shine farkon surar abin da ta ɗauka alladhina yu'minuna bil wa yuqimuna as wa mimma razaqnahum kamar yadda yake ne surar ta kunshi magana akan kusan kowa da shi ta bude magana akan muminai waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya sai kashi na biyu shine waɗanda suke kafirci kafirci na gaskiya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzarkahum am lam tunzirhum la yu'minun sai kuma waɗanda ba sa kafirci kuma ba sa musulunci ba sa kafirci a bayyane kuma ba sa musulunci a koye kaga ba sa nan ba sa can shi yasa yace bai na zalika la ilaha ula wa la ilaha ula sune munafikai wa minan nati man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sun ce sun yi imani amma ba mu'minan bane to su kafirai ne a wurin ku su ba kafirai bane a wurin Allah kuma su ba musulmi bane to su me shi yasa yace la ilaha ula wa la ilaha ula kaga kafirai zalla ga ajinsu musulmi zalla ga ajinsu su sai aka samu wasu kuma a aji a tsakiya su ba wannan ba su ba wannan ba su ne munafakai to duk wannan sura ta yi bayani akan rabe dan adam da yadda dan adam yake dangane da imani da Allah da wanda yace yana yin Allah tsantsa da wanda yace baya yi gaba daya da kuma wanda yake buga tara ya buga sha daya sannan kuma sai wato hukunce-hukunce wanda nake cewa Muhammad Rashid Riza ya yi ƙoƙarin cirowa bayani akan hukunce-hukuncen sallah wannan sura za ta iya koya maka a cikin ayar wa muna sala da ayoyi irin su hafizu ala salawati was salatil wusta wa kuma lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun hukunci na biyu shine hukunce hukuncen sihiri wannan sura ta karantar da mu sihiri da hukuncin sihiri da kafircin masu sihiri a cikin ayar wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru saboda ne yu'allimuna nasa sihr hukunci na uku shine hukunce hukuncen kisan kai na ganganci da yadda ake yi ga wanda ya kisa ya yi ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal bil untha sannan wannan sura ta karantar da mu hukunce-hukuncen wasiya idan mutum ya ga zai mutu ya yi wasiya cewa idan ya mutu abu kaza da abu kaza na dukiyarsa a bawa wane abu kaza da abu kaza na dukiyarsa a yi abu kaza da shi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wal للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المحسنين sannan kuma ta yi bayani irin yadda ba a yi ba a ko'ina a cikin alkur'ani dangane da hukunce-hukuncen azumi da muke ciki ya yi wallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun waɗannan ayoyi ayoyi ne da suke kunshe da hukunce-hukunce da babu irin su a cikin alkur'ani akan bayanin hukunce-hukuncen azumi abu na shida shine bayani akan corruption da cin dukiya ba tare da haƙƙi ba da handama da ba Kere. sawa'un a gwamnati ne ko a kamfani ne ko a sana'a ne taka ko ta wani ko tsakanin kai da wani ko tsakanin kai da hukuma ko tsakanin kai da wasu taron jama'a duk dai Allah ya tara wannan cikin wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun sannan ta yi magana akan tsarin musulunci akan sanya abu komi bisa lokaci da tsarin komi yana da lokacin da za a fara da lokacin da za a gama bayani akan ganin wata yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj da kuma yadda musulunci yake sa wa komi lokaci na adadi da Allah ya ce ga ka'idar ila'i sai sanya masa lokaci lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashhur sannan dangane da idda ta matan da aka saka wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sannan waɗanda mazajen su suka mutu shi ma ta yi bayani wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra kaga wannan tsari ne da sanya lokaci akan abu duk abin da musulunci ce ga yanda za a yi sai faɗi kuma ga lokacin da za a yi kuma ga adadin eh, zamaninta hukunci na takwas shine hukunce-hukuncen yaƙi da lokacin da ake zama cikin state of emergency da lokacin da zai zama tsakanin ƙasa da ƙasa ko gari da gari ana rashin zaman lafiya da har zai iya sa a yi yaƙi har idan an zubar da jinin ku kurama har idan an hana ku sakat kuma ku kai hari har idan wato an tsokane ku kuma ku tsokana wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu da kuma ka'idoji akan yaki in ana yi kar a taba kaza kar a taba kaza kar a kashe mace kar a kashe yara kanana kar a kona dukiya kar a halaka dukiya wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kar ku zama yan ta'adda Allah baya son yan ta'adda wannan yana da yawa a cikin suratul baqara ayoyi ne masu yawa tun daga aya ta 190 har zuwa 194 tun daga waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum har zuwa ash-shahrul haram bi shahril haram wal hurumatu qisas faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum ya sake maimaita irin haka daga aya ta 216 zuwa ta 218 kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun zuwa yas'alunaka 'anish shahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir haka kuma ya sake maimaitawa tun daga aya ta 244 har zuwa aya ta ɗari biyu da hamsin da biyu wa qatilu fi sabilillah wa alamu anna allaha sami'un alim har zuwa inda Allah ya bayani akan yaƙi da za mu ɗauki izina daga gare shi na tsakanin annabi Dawuda da shi da mutanensa da lokacin da ya kashe Jalut wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikma har zuwa fahazamuhum bi iznillah sannan kuma na takwas shine bayani akan ciyar da dukiya da yadda dukiya Allah bai sanya ta don ta zama ta mutum ɗaya ko ta zama ta jari hujja wani ɓangare na jama'a a cikin ƙasa suna morata sauran kuma sun zama 'yan kallo ba yadda Allah ya tsara yadda za a kashe dukiya a ƙasa kowa ya samu sai dai kowa ya samu manya-manyan bukatu kowa ya fi ƙarfinsa amma wajen wadata kuma wannan yana da wadata wannan yana da kaɗan amma a wajen bukatu na dole kowa ya samu shi sa Allah ya tsara wannan wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin da inda Allah madaukakin sarki ya jera tun daga aya ta 261 zuwa aya ta 274 duk waɗannan ayoyi akan tsarin ciyarwa ne tun daga matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim har zuwa alladhina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun kaga wannan duka bayanai ne masu tsayi akan yaya za a ciyar kuma wato ta yaya za a ciyar ɗin da kuma falalar ciyarwa da lada da aka tara da daraja da aka tara ta ɗaukaka ga duk wanda ya yi aiki na ciyarwa a musulunci hukunce-hukunce na goma shi ne hukunce-hukuncen aikin hajji da umra cikin wa mulhajja hajja wal umrata lillah ayoyi ne tun daga wannan wurin har zuwa wato abin nan har zuwa aya ta ɗari tun daga aya ta ɗari da casa'in da shida har zuwa aya ta ɗari biyu da uku duk bayani ne akan tsare-tsaren aikin hajji har zuwa wadkurullah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa kaga duk waɗannan hukunce hukunce ne na aikin hajji da kuma umra da yadda idan aikin hajji ya gagara me ya kamata a yi idan an samu dama an je ina da ina za a je har wuraren da za a je ay har zuwa wuraren da za a je abun nan fa idza afattum min arafat fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram kaga wuraren da ake zuwa a aikin haji duk ta ambata a cikin waɗannan ayoyi sannan kuma ta yi bayani dangane da ciyar wannan da aka faɗa suwa ya cancanta a ciyar da su ta yadda mutum ba zai almubazzaranci ba kuma ba zai zama ya cire dukiyar amma bai ba wanda ya cancanta ba Allah faɗi waɗanda za a ba su yas'alunaka ma da yunfiqun qul ma min khairin fa lil walidaini wa al aqrabina wa al yatama wa al wa ibn sabil kaga duk waɗannan Allah ya jera iya waɗanda za a ba su ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim sannan kuma ah, da inda Allah yake lil الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا hukunci na sha biyu shine hukunce-hukuncen giya da cata da haramcinsu da yadda wannan sura ta bayyana cewa karka ɗauka ta haramta giya don ta ce giya ba amfani ne a giya akwai amfaninta amma cutar da take ciki ne tafi yawa wannan sai zama ka'ida cewa duk abin da kaga Allah ya haramta bai ce wai ba amfani ba a'a akwai amfanin amma cutar cikin ne tafi yawa ce ta Allah ya haramta idan kuma amfanin ya fi yawa sai a halatta ba a ce maka duk abin da aka halatta ba cuta a ciki ba ai a cikin yaƙi wa huwa kurhun lakum ai akwai cuta a ciki tuqatilunahum aw yuslimun fayaqtuluna wayu kutalun ai za iya kashe ka amma duk da ka Allah ya ce ayi to kaga a cikin abin da Allah ya ce a akwai cutarwa amma amfanin ya fi yawa a cikin abin da Allah ya ce a bari akwai amfani amma cutar ta fi yawa shi yasa ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin sai fara da laifin saboda laifin ya fi yawa wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ai laifin da ke ciki ya fi amfanin da ke ciki don haka ku bari sannan yi magana kuma a kan caca duk ya haɗa su a wuri guda saboda kusan tafiyar su guda ne galibin yan caca yan giya ne galibin yan giya yan caca ne in mutum zai bari kawai ya bari gaba ɗaya in ka fara ɗaya zai kai ka ɗaya fa'ida ta gaba shine inda za mu ji inda Allah ya magana a kan wato tsarin yadda ake mu'amalantar marayu da yadda ake riƙon marayu da yadda ake kula da su da kuma falalar kula da su tun daga ayar wa alunaka 'anil yatama qul isla'ul lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih sannan ayar ta yi magana akan aure suwane ne ba za a aura ba suwane ne kuma ku mata ba za ku iya aura ba wala tankihul mushrikati hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum sannan surar tayi magana a kan hukunce-hukunce na wato jinin haila na mata da jinin cuta da duk abin da yake iya sa wato mace ta zama ta samu canji dangane da tsare-tsarenta na ibada saboda wannan hukuncin cikin wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurun sannan ta yi magana akan hukunce-hukunce na mu'amalar aure nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum kowa ya hada nan ne sannan ta yi magana akan wato hukunce-hukuncen rantsuwa wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum da kuma la yu'akhidukum Allah bil lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim sannan ta yi magana akan ila'i shine rantsuwa da mutum zai yi domin kauracewa matarsa to Allah ya kawo wannan ka'ida da wato ta zama ta canza daga yadda da ake yi a lokacin jahiliya wato kenan sura ta yi magana dangane da yancin mata a bangarori da dama wanda musulunci ya ba wa mata yayin da ba su ma san menene sunansa yanci ba an yi zamanin da idan mutum ya auri mace kamar ya sayi akuya ne yadda ka san za ka yi da akuyarka haka za ka yi da matar da ka aura shi yasa a wancan zamanin na jahiliya larabawa ma fakin nan to baƙaƙen fata kuma lokacin ya ake yi Allah kawai shi ya sani a inda ba don musulunci ba wallahi duk duniya a cikin duhun kai ake kafin zuwan musulunci duk duniya kasashen turawa lokacin wasu ma ba sa nan daga baya da suka ga kuma a wurin musulunci ne suka koyi a wani abu shi yanci dan adam yana da wata daraja ta musamman dan adam yana da ubangiji bai zo a cikin kara zube bai da tsarin da zai rayu ba duk wannan daga baya ne kuma da suka zo faramma hu ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirina to tsarin abin da ya shafi ila'i na kar mutum ya ce wa mace ya ƙaurace mata kuma ya barta har sai ta zauna ta kai iya shekaru ita ba sai ta auri wani ba shi kuma bai mata mu'amalar aure ba sai je auro wata ita kuma tana gani kuma bata yi ta aure wani ba da igiyar aurensa sai Allah ya yanke wannan kar a sake wa mata haka in dai aka wuce iya ka'ida to ko dai mutum yayi saki ko kuma mutum ya dawo ga matarsa in ba haka ba bai isa ba lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaq in mutum yayi niyyar saki fa inna Allah sami'un alim to Allah mai ji ne kuma Allah masani ne sannan Allah ya yi magana akan hukunce-hukuncen zamantakewar aure da za ta iya kaiwa ga har a rabu da yadda tsarin bayan an rabu hukunce-hukuncen idda hukunce-hukuncen neman aure hukunce-hukuncen shayarwa hukunce-hukuncen ɗaukan nauyin mace a lokacin da take idda duk wanda yana cikin ayoyi tun daga ta 228 zuwa biyu. da talatin da bakwai har zuwa kuma ta ɗari biyu da arba'in da ɗaya tun daga wal mutallakat ya tarabbas na bai an fusi hinna talata ta kuru wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir zaka yi ta tafiya har zuwa wa in tallaqtumuhunna na ƙarshe kaga waɗannan dukkan su magana ne akan aure har kuma ka shiga cikin maganar shayarwa walwalidatu yurdi'na hul. har zuwa maganar iddar wadda mijinta ya mutu walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan har zuwa wajen yadda ake ɗaurin aure da kuma yadda ake neman auren da kuma yadda ake maganar biyan sadaki na wadda aka yanke mata da wadda ba a yanke mata ba wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farartum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la wannan duka Allah ya ta magana har zuwa walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin duk waɗannan in ka hada su wato Allah madaukakin sarki ya manganu ne akan wato haƙoƙi na auratayya da haƙoƙi na miji da haƙoƙi na mata da haƙoƙi na yaron da za a haifa da kuma yanayin zamantakewan kowa da kowa a cikin family kenan dai dukkan abin da ya shafi tsarin family system wannan surar tana daga cikin surar da suka fi kowace sura karantarwa tun daga kan yadda za a yi auren da haƙƙin matar na ba da sadaki shin sadakin an yanke ko ba a yanke ba shin bayan ta zo ka biya ta ko baka biya ta ba idan ba a yanke ba nawa za ka biya ta duk wannan yi magana sannan idan ka zo kuka rabu menene haƙoƙinta da suka rage idan kuna tare menene haƙoƙinta idan kuka rabu da ita ya za ta yi wajen sake ɗaurin aure abduluhun na an ana azuwa azwajahun idza tarado bainahum bil ma'ruf wajen yin sabon aure ga macen da aka sake ta duk dai abin da ya shafi kunce kuncen aure kusan wannan sura tana kunshe da su sai kuma wannan sura ta yi magana akan wato economic system bayan ta yi ta yi magana akan family law ta yi magana akan wato ka'idoji na harkar hada-hadar kuɗi da harkar hada-hada na tsarin bankuna da ake ce banking and finance da aiki na hada-hadar abin da ya shafi tattalin arziki musamman kuma ayoyin da tun daga aya ta 275 har zuwa ta 280 maganganu kan riba da a akan yadda riba take illa wajen rugurguza tattalin arziki yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-mal da yadda mu'amala take idan an bada bashi cewa kar a karba tare da kuɗin ruwa ya yi lazina manu laha wa zaru ma baqiya minar riba ko a banki ko daga individual ko cooperative society in aka baka bashi to idan ka zo biya karka kara da kokobo sai dai a bada mutum iya kuɗin da aka bashi iya kuɗin da zai biya kuma Allah ya ce wallahu ya alamu wa antum la alamu Allah ya sani ku ba ku sani ba kar ku wa Allah wayo a yi wani abu a ce sunansa administrative charges alhali karya ne interest ne aka sa amma sai a sa masa wani suna daban duk wannan Allah ya ce ya sani ko da ku ku ba ku sani ba in za ku kwatanta sanin ku da na Allah zaka waɗannan suna nan a cikin wato yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara rayuwar wato da kuma yadda tsarin bashi yake idan an ba da bashi a sauƙaƙa wa mutum idan bai da halin biya a ɗaga masa ƙafa kar a ce idan ya ci gaba da zama bai biya ba kuma ana daɗa ƙara kuɗi saboda bai biya ba wa in kana zo usratin fa nazaratun ila maisara sai hukunci na ashirin wanda shine na ƙarshe cikin abin da <clears throat> ya kawo shine magana akan hukunce-hukuncen tsarin bashi da kuma yadda ya kamata a kiyaye dukiyar mai dukiya idan ya bada bashi wato a sa loan security ta hanyar a rubuta ya zama akwai documentary evidence akan bashi sannan kuma ya zama wannan abin da aka rubuta ɗin ga tsarin yadda za a rubuta shi wannan ita ce ayar da ta fi kowace tsayi a cikin alkur'ani saboda muhimmancin kuɗi saboda yadda allah maɗaukin sarki ya nuna yadda ɗan adam zuciyarta take kan dukiya wa hibbun almala hubban jamma shi yasa Allah ya sanya ka'idoji ya ɗaure wato tsarin yadda mutum zai kashe kuɗi saboda idan aka bar mutane to wani in ya samu kuɗin wani to fa kenan ya samu ganima to shi yasa Allah ya tsara tsarin yadda za a zama akwai security ɗin kuɗin mutum idan ya bayar da bashi akwai kuma tsarin da kai kuma ya za ka yi ka biya ba tare da wani ya cutar ba ko wani an cutar da shi cikin ayar ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl har zuwa karshen ayar da ayar da ta zo gaba ta yadda za a iya sa security din kuɗi ta hanyar bada jinjina wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda wannan kaɗan kenan daga cikin abin da za mu ji a cikin wannan sura in Allah ya so na hukunce-hukunce da za mu karu da su muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana albarka da albarkar wannan sura ta suratul bakara kuma ya sa mu karanta ta daidai mu kuma fahimce ta mu kuma yi aiki da ita Allah rama yanzu tana iya dan sake karatu ka fara mu ji بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Allah maɗaukacin sarki bayan bismillah ya ce alif sannan ya ce lam sannan ya ce mim ma'anan alif da lam da mim an samu wato mahanga guda biyu ta malamai dangane da alif lam mim malamai dukansu suka ce wannan zuwa ake ce musu al-huruful muqatta'a fi fawatihi suwar al-muayyana wato harufa ne yankakku a wajen buɗe waɗansu surori na musamman shin waɗannan harufa suna da fassara ko ba sa da fassara suna da ma'ana ko ba sa da ma'ana ana iya ƙoƙarin tawilinsu a gano wani abu na sirrin ko ba a yi Garibin malamai cikin magabata da sahabbai abinda aka ruwaito daga abubakar da umar da usman da ali allah ya kare yarda a gare su da abdullahi dan mas'ud da mafi yawa daga cikin malamai na tafsiri na da da na yanzu shine waɗannan ayoyi ana ce musu sirrullahi ta'ala fil qur'an sirrin Allah ne a cikin alqur'ani kuma kar ku bankaɗo sirrin Allah ko kun gwada ba za ku iya ba suka ce minal mutashabihi alladhi farada Allah ta'ala bi ilmihi shine yana daga cikin abin da Allah ya ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai wa ukharu mutashabihat wannan sune mutashabihat wannan mutashabihat din la ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin me yake nufi sai Allah suka ce abin da yasa Allah ya kawo irin waɗannan harufa shine saboda nuna wa mutane buwaya ta alkur'ani da cewa alkur'ani ya fi karfin tunaninsu ya fi karfin kwakwalensu ya fi karfin zukatansu su karanta abin da za su karanta su gane na wanda ya shafi aiki nan an yi musu bayani gaba ɗaya in na fasl wa ma huwa bil hazn amma abin da bai shafi aikin su ba bai shafi ilimin su ba wa ma utitum min ilmi illa qalila nan ba ilimin ku bane ko kun bincika ba za ku iya sani ba saboda kowa ya gane cewa wannan alqur'ani ilimin Allah ne lakin yashadu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ce shi Allah ya shaida mala'ikunsa sun shaida cewa wannan Alƙur'ani shi ya saukar da shi da iliminsa an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa Allah ilaha illa huwa fa hal antum muslimun Allah ce idan ka ƙalubalance su ba su iya amsawa ba to ka ce musu ku sani cewa Allah ya saukar da alkur'ani ne da iliminsa kuma lallai Allah shi ne wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi don haka ko za ku musulunta idan kun musulunta sai ku san da cewa akwai abin da fa karfin ku ba za ku iya ganewa ba wannan ita ce fassarar da daga cikin malamai shi yasa zaka ga an ce alif lam sai a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san ma'anar wannan saboda akwai abin da Allah ya ga daman ku sani za ku sani amma abin da Allah bai ga daman ku sani ba duk binciken ku ba za ku iya sani ba suka ce wannan yana daga ciki waɗansu kuma suka ce a'a ina duk cikin alkur'ani ba inda Allah ya ce mu bari kar mu bincika ba wani abu na sirri don Allah maɗaukakin sarki ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir Allah ya ce ya yayi iskanin ayoyinsa ya tsara ayoyinsa sun cika ta kowane bangare sannan kuma sai Allah ya yi bayanin su dalla dalla kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim hal alif lam mim mimma nuzila ilayhim na mimma nuzila ilayhim litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sannan suka ce dukkan abin da yake cikin alkur'ani namu ne Allah ya saukar mana sai Allah ya ce mana afala ya tadabbaruna alkur'an shin ba za ku yi ninkaya ba wajen tuntuntuni a cikin alkur'ani ko kwa gano wani abu ku yi kokari in ka kasa sai ka ce al'ilmu inda Allah amma in za ka iya ka kokari ka binciko suka ce za mu binciko mu gano to waɗannan da suka ce za mu binciko suka yi kokarin su waɗansu suka ce alif ai waɗansu suka ce waɗannan al'uruful muqatta'a ma'anarsu a cikin alƙur'ani sunayen Allah ne amma sai suka zama kamar wato symbol ne na abbreviations akan sunayen Allah haka da su Allah yake buɗewa tunda alƙur'anin nasa ne sai rinka farawa da sunansa suka ce wannan alif lamim ɗin nan da ka ji alif ma'anar Allahu lam ramzi ne na allatifu mim ramzi ne na almajidu allahu latiful majid shine alif lam mim waɗansu kuma suka ce a'a ba sunayen Allah ba ne sunayen alƙur'ani ne ko sunayen surori suka istilali da hadisin abu huraira da yake cikin sayul bukhari da muslim inda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yaqra'u fi salati subhi min yawmil jumu'ati alif lam mim sajda wa hal ata 'ala al-insan yace annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar asubahin ranakun juma'a yana karanta alif lam na suratul sajda sai ce da yace ya qara'u alif lam sajda ashe alif lam sunan suran don haka asma'u suwar ne haka kowace sura ma alif lam mim na kaza alif lam ra ta kaza ha mim ta kaza kun fahimta ko sai suka ce sunaye ne na surar ko kuma sunaye na alqur'ani waɗansu kuma suka ce a a wato suna zuwa ne akan su caccanza ga abu mai muhimmanci da Allah yake so ya nuna gwargwadon surar menene saƙon da yake cikinta sai Allah sai ya fara da su suka ce misali a nan alif lamim nan yana matsayin Allahu shi ya saukar da alƙur'ani ya saukar da alƙur'ani ta hanyar jibrilu ba ka lamun ɗin nan da ka gani ramzi ne na jibril wanda shi ya zo da alƙur'anin daga wurin Allahu shi kuma zo da shi wawa wa Muhammad mimun din shine mim na alif lam mim an fahimta suka ce wannan yana daidai da wa innahu tanzilu rabbil alamin alif kenan nazala bihi ruhul amin kaga jibril ke lam kenan mim kuma ala kalbika litakuna min al munzirin to waɗansu kuma suka faɗi waɗansu abubuwan amma zancen da ya fi kowanne sauƙi a gare ka shine ka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ne mafi sanin ma'anar wannan suka ce to me yasa Allah ya yi haka zai kawo abin da bai da fassara aka ce akwai hikima hikimar ita ce domin Allah a cikin alkur'ani ya kalubalanci duniya cewa ya saukar da abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar ɗan adam duk yadda ɗan adam ya kai gabajinta a ƙwaƙwalwarsa ba zai iya kawo kamar alƙur'ani ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki don ya nuna musu a zamanin da fasaha ta ƙwaƙwalwa da fasahar harshe take ja take tashe a duniya sai Allah ya ce ai babban abin da balarabe ke takama da shi shine fasaha ta harshensa sai Allah ya nuna to ai harshe kuma ana magana ne da harufa harufa su ne suke haɗuwa su yi kalma kalma ta yi jumla jumla ta yi passage passage ta yi duk abinda da za ka rubuta a duniya sai Allah ya fara daga farkon daga tushen sai fara kawo harufan ya ce in kun isa ga harufan da daga su ne suke haɗuwa ku furta kalman da kuke kalubalantar duniya akan fasahar ku ta zance to ga wata fasahar ta zo ana kalubalantar ku tun daga tushe tun daga harufan da kuke magana da su in kun isa ku zo da daidai da irin wannan alkur'ani ana fahimta ko azzamar shari Allah ya masa rahama a cikin tafsirin alkasha ya yi wani abun mamaki abun bankaye dangane da yadda Allah maɗaukakin sarki ke buɗe surori irin wannan da farko dai mu sani irin waɗannan surori da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe su a cikin alƙur'ani akwai waɗanda suke da harafi ɗaya akwai waɗanda suke da biyu akwai masu uku akwai masu hudu akwai biyar nun da kaf da sad masu harufa ɗaya hamim da yatsin da fasin da faha masu harufa biyu alif lam da alif lamra masu da fatin mim masu harufa uku alif lam mim sad alif lam mim ra masu harufa hudu sannan kuma kaf ha ya ain sad da kuma ha mim ayin sin kaf masu harufa biyar babu wata kalma a larabci da take kasa da harafi daya babu wata kalma a larabci da take sama da harafi biyar shi ta Allah ya fara da ɗaya ya kuma je zuwa biyar babu ƙasa da ɗaya babu kuma sama da biyar dama duk kalmomin larabci iya daga ɗaya kamar huruful jar masu ɗaɗɗaya lamun da ba'un da wawul kasam kaga duk ɗaya ne zuwa na ƙarshe kuma masu harafi guda biyar duk in ka haɗa baka taɓa samun sama da haka shi ta Allah ya amfani da su zuwa biyar sannan kuma yake cewa abin da zai baka mamaki shine harufa na larabci gaba ɗayansu guda ashirin da tara ne idan ka haɗa su a fasalce har da lam alif zai baka guda ashirin da tara sai Allah ya buɗe surori ashirin da tara da waɗannan harufa surorin da aka musu waɗannan fawaci suwar aka buɗe su da irin waɗannan alhurufin muqatta'a su guda ashirin da tara ne amma idan ka cire alif lam idan ka cire lam alif wanda galibi ana cirewa sai a ce maka ashirin da takwas ne to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya raba su biyu ya ɗauki rabin su sai ya yi amfani da su a cikin alhuruful muqatta'a sai Allah ya amfani da harufa guda goma sha hudu su ne waɗanda suke cikin wannan da alif da lam da mim da sad da ra da kaf da ha da ya da ain da ta da sin da ha da qaf da nun waɗannan harufa guda goma sha hudu ga rabin guda ashirin da takwas in yawan harufa larabci kenan sannan abin da zai ƙara baka mamaki shine dukkan sifatun suruf da ka sani ake koya a ilimin sauti na larabci da ilimin tajwidin ƙur'ani dukkansu suna da wakilci a cikin waɗannan harufa da ake buɗe surori da su idan ba ku manta ba cikin sifatul huruf kana koyon huruful ham kana koyon kuma huruful jahar su da kishiyoyinsu ko kana koyon huruful shidda da huruful rasawa kishiyoyinsu kana koyon huruful itibab da kuma huruful limfita? kana koyon huruful isti'la da huruful istifal sannan kana koyon huruful kalkala dukkan waɗannan harufa da kowane grup a ciki yana da wakilci da aka ɗauki rabinsa daga ciki huruful ham da ka sani Allah ya ɗauki rabinsu ya ɗauki da sad da kaf da ha da sin da ha daga cikin guda goma sai ya ɗauki biyar huruful jahar da suka rage su kuma guda goma sha takwas sai Allah ya ɗauki rabi da alif da lam da mim da ra da ain da ta da kaf da ya da nun hurufu shidda sai Allah ya ɗauki rabin su da alif da kaf da ta da kaf waɗannan harufan da ka sani ajid kafin bakat Allah ya ɗauki rabi sai ya bar sauran hurufun rahawa su ma ka sauran kishiyoyin su aka ɗauki rabi da lam da mim da ra da sad da ha da ain da sin da ha da ya da nun huruful itbaq aka ɗauki rabi aka ɗauki sad da ta aka bar maka sauran kishiyoyinsu huruful fita aka ɗauki alif lam mim ra kaf ha ain sin ha kaf ya nun aka bar sauran huruful isti'la aka ɗauki rabi aka bar sauran qaf da sad da ta hurufin fita aka ɗauki rabi aka bar sauran alif lam mim ra kaf ha ya ta alif lam mim ra kaf ha ta ain sin ha da nun sannan hurufin kalkala ma aka ɗauki rabi dukkan wato sifatul huruf da ka sani ake koyo sai Allah ya ɗauki rabinsu sai aka bar sauran rabin saboda a nuna maka cewa kusan dukkan wato harufan larabci an ɗauki wani ɓangare nasu sai a ɗauki rabi a ɗayan a kishiyoyinsu kuma sake ɗaukan rabin don ya nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ihaɗa da ilimin bil adama wa anna Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma yanzu lokacin da ake saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ai ba dole bane mutum yana karanta wannan abin ya zo maka, amma ka zauna kai istiqra'i wallahi sai ka gano alqur'ani ya wuce tunanin dan adam ka dubi kuma wannan na farko da muka fara da su alif lam yadda Allah ya rinka maimaita su yayi ta maimaita su wato yanda su suka fi yawa saboda al alif wal lam sune harufan da aka fi amfani da su a cikin larabci ba harafin da ya fi yawan zuwa don duk inda za a yi ma'arifa sai an ce ya an sa al alif da allam, lam shi yasa alif lam ɗinnan, su suka fi yawa a cikin al huruful muqatta su suka bude alif lam mim a cikin suratul baqara da ali imran da rum da kabut da luqman da sajada su suka bude masu alif lam mim ra alif lam ra yunus da ibrahim da hud da yusuf da hijr sannan su suka bude alif lam mim sad na araf da alif lam mim ra na narad kaga duk wannan alif lam sai aka fiye sai yafi yawa akan duka sauran saboda kasancewarta shine wanda ya fi yawa a harshen balarabe to wannan duka don ya nuna maka yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna ya gagari ɗan adam kuma alƙur'ani ya gagari kwakwalen ɗan adam kuma don a nuna maka wannan manufarta ita ce nuna maka gazawar ɗan adam da kuma wato yadda alƙur'ani ya gagari tunanin ɗan adam shine duk inda Allah ya kawo irin waɗannan sai Allah ya magana akan alƙur'ani yana fara faɗarsu sai ya faɗi alƙur'ani don don ya nuna maka ya kawo su ne don tahaddi akan in kun isa ku gwara da wannan alkur'ani in za ku iya alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi kudal a farkon suratu ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum nazzala alayka kitaba a cikin farkon suratu suratul araf alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu haka alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin hamim tanzilul kitabi ay tanzilun min ar-rahmanir rahim da kuma tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim duk haka Allah madaukakin sarki ya rika buɗe sura idan ya faɗi alif lam ra ko ya faɗi alif lam mim ko ya faɗi hamim ko ya faɗi menene sai kaga Allah ya nuna cewa alkur'ani ake magana a kai. domin a nuna wannan alkur'ani ya gagara don haka shi yasa Allah ya buɗe wannan sura da cewa alif lam mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah kai ka san manufarka wajen faɗan alif lam mim Allah ka bamu ilimin alkur'ani ka albarkace mu da ɗan abin da muka sani da abin da zaka sanar da mu Allah ubangiji ka sa alkur'ani ya zama sanadiyar samun albarkar bude da ceton mu a ranar kiyama wannan sura ta suratul baqara Allah ubangiji ya sa yadda muka fara ta lafiya ya sa mu shige ta kuma har mu kai inda zamu kai lafiya zalikal kitabu la raiba fihi sai Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh